don ka fita daga duk wata tantamanin na da makwabta kiristoci sun aiko mini cin abuna nake ba abin da ya shafe ni kuma ba na ci na wata kyama sai dai na gabe da huda Da ni ma ban gayu ne ban ci sai mai daɗi yawwa in bai da hudu to wannan kan ko sarkin musulmi ne ya kawo mini gaskiya ba zan ci ban dai bai da hudu bai daɗi ba yawwa ina fatan ku gane karkar ka matsa kanka shari'a ce Allah maraukakin sarki alga halatta